ka gane ko wannan filaye da ka su sun dade da tsagawa to ranka dade ita mai itace da ta mutu bata komai ba sai fili dama da ta mutu ita ɗaya ce hama eh ita ce ɗanta ɗaya namiji ha musu Allah ya masa to shi ha musun ya daukan gwan ita shi kuma ya an ya su ya riga uwar da su ya ga ita ita abin da ake to dole bi talmali he ta samu na ta samu na kwarai kuwa dole sai mun samu na abu sai mun muna da ta mun ta kama ai ah? a filin ranka dade eh ka ga shi kiyin yaran nan gagara ko kaga yanzu fa abin sun zama uku sun zama su uku kaga da kaga da ko ga ta nan murara sai sheki take yi yaro na fa saran itace ya fi ah, ya ina zuwa ina zuwa da asara gwanda gidatanci me kake ganin da sawa da ba gajiyawa bane to kamar yaya a'a mu tambaye su me suke ciki koko mai ta kanmu hijira halak ne sai ka tambaya ka gan su ba ina su eh, eh, eh ka eh, gani abin da za a yi to ke shikenan nake gaya maka eh to ba in suka gane guduwa za mu abu dama ai biyo mu za su ka gane ko shi ne nake gaya maka ah. wannan duk gada ma ya maka kasare shi kawai in ka sara a banza banza ma abin da zai kai ne gagara kai ne to abin da nake so da ku eh, kar ka zama matsoraci ko yanzu <laughs> dan abin da kaga zan iya kai ka gaggaci ka gwada shi a ƙasar nan ko kuma ce a wannan duniyar tamu eh. yanzu an daina kashe wanda ya kashe so sai ka gwada idan baka gwada ba ba za ka gane jirgin sama zai tashi ko ba zai tashi wai da ma'ana mu gwada kashewar ko me mu gwada kashewar ah! <laughs> mu gani za a kashe mun ko kuma daure mu za a yi wasu shekaru mu fito ka jaraba kai duka da ai san kwana sai da gwaji eh, Allah ya hana ni da wanda zan sare wa kai na ga me zai faru Allah sa Allah ubangiji ya sa kuma kai kaɗai ne a lokacin mu tsere yawa na gaya ma wannan karan babu bashi ko da kudinka da wanda ya isa mu daga bashi bashi na ko da kudinka wannan zami ta wahala ne a banza ana ta diban ko ana ta diban kaya ana ba ana bayarwa yana zaune a nan kana ta fama da wahala kawai wani ya zo ya ce wani wai ka bashi wani bashi dan ba ƙarya bane shege nake na su kuma ina zuwa kai zuwa ne lafare ne kai Allah kai kai kai ah ga kwani global ne <laughs> mu tafi mu je mu juye su a leda yawa ka san in ka dan yi fa'alu da fa'alu kusan kuɗi barka ne lafiya gajiya mai lafiya da da Allah bogo su mutane sun yi na me sun me suka yi sun buge min yaro da ka neman taimako shikenan sun buge mishi shi yasa ka tawo kake ta san batu ware makuwa ka san su ne yaron ya gaya maka su kuma yaro yana kwance a sume ina zai kai mun a sumai ya suma mana ah! to gaskiya da sauki da sauki da sauki da sauki da alamu da alamu ba waɗannan mutanen ne ƴan kwana da muka raka bane ba zai wuce su a yanzu oh, ka san baka shawara ina suke ka duba Allah ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh. kawai wanda ya wannan abu eh, eh. eh. wanda ya wannan abu ka yi hakuri ka je kai bincike yawa yawa yawa ina suke nan suka yi kawai nan suka yi to shikenan bari in ji ka gaba Allah me haka suka yi kai da cewa za ka yaba shi da Allah ah, ah, ka san ah. yadda nake tsoron Allah kuwa to kuma kai ba ka iya magana abin da ya kamata kai he ka ce yi hakuri ban ja ma masifa ba he ka ja mun kana tsoron Allah ka buge shi a wannan ai gara lokaci kuma kai ma ka yi hakuri na ji ba komai i eh. eh, ai ba menta bace ni eh. kuma yan garko ne Allah ya zuba musu ganewa ya san masu iya kana musu abu zaka munafunce su za su gano ku ku taho kawai ku taho saboda ni na buge kake son ka sa manni da Allah eh? saboda ni na buge kake son ka sa manni da Allah wai kai ni na buge kake ne eh? hmm? kai ne gagarin kai ne ga dan ba mu nuna ka bane yawmal qiyamah komai an ka gani sai ka bare hmm? ka kai ne a ta gurin ka kana eh ka gurin ba kada ba mai wani cikakken sabon kana ya kanna matsa kuma gaba daya matsa gaba daya ne